Colombia. Assalamu alaikum yawan matasa barkamu da wada haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan labaran matasa da studio Kalangu ke shirya muku. Kamar yadda aka saba ni ce Samira Wafi tare da ni kuma akwai Rabia Mai Kano. Ya ne Rabi? Lahiya lau nake ke kuma ha. Ya kike? ta lau wallahi gora. To ina so in sai mu kika taho mana da shi. Da farko dai za mu je maradi domin ganin yadda ma'aikata suka gudanar da sallar ɗai ga Mayu wanda bana ya zo daidai da sallar edelfitir A cikin tarihin mu na wannan lahadi za mu gano wani matashi mai yin kiɗa kuma a ƙarshe sai filimu na wasannin motsa jiki. Gora, a bana dai ma'aikatan maraɗi ba sa yi faretin bikin eh, ranar ma'aikata ta ɗaya ga Mayu ba. Haka ne gora amma an mika koke-koken ma'aikatan ga hukuma kamar yadda aka saba. Isufu Lawali coordinator kungiyar ma'aikatan Nijar wato CDTN na jiha yawa Muhammad Mamman karin bayani ga fassara rahotonsa. Wannan shekara sallar ma'aikata ta zo daidai da karamar sallah abinda kenan zai hana mu yin fareti da aka saba yi inda ma'aikata na kowane bangare suke fitowa su nuna abinda suke yi domin ci gaban kasa da na al'umma amma mun dauke ni ya shirya wata karamar liyafa a nan cibiyar mu ta yanki domin yin musanya kan batutuwan ma'aikata daga nan kuma za mu je wajen hukumomi domin mika musu kundin koke-koken mu za mu sake kiran gwamnati da ta kara kokari domin ganin dan alausu ɗin 'yan kwantara rage an bada shi a daidai lokaci da albashi. Za ku tuna cewa a farkon watan Ramadana an baiwa babura izinin sake yawo a garin Tilberi daga karfe bakwai da minti talatin na dare zuwa karfe shida na safe. A wannan ranar da ke kawo ƙarshen wannan shawarar mun tattauna da ɗaya daga cikin wakilan direbobin babur don jin ra'ayinsu bayan ƙarin wa'adin. Musarari martanin wato Bashir Kadiri da ya fira da Bubakar Umaru. a gani na gaskiya mintoci talatin da aka kara domin masu babura babu wani tasiri akwai wasu da yake gyarawa amma a gare ne ba dole ba ne domin ni ina tashi daga wani kauye da ake kira sakwara yana zuwa na lokacin da na samu labarin cewa an ba da dama ga masu babura da su yawo na yi farin ciki sosai ashe ba haka ba ne abin da aka kara mintoci talatin ne kawai sakwara talabiri kilomita goma ne kenan babu wani alfanu ya kamata su sake dubawa a samu ko da awa guda karfe takwas na dare karfe tara na dare haka yayi mutane za su yawo hankali kwance misali wanda ke cikin tilaberi gari ko wani wuri ba nesa ba kabiya wata unguwa ce da ke cikin tilaberi babu nisa da kasuwa kenan su tana gyara su gaskiya ga wanda ke nesa babu wani alfanu mutum dubu biyu da ɗari biyar da arba'in da biyu da suka gujewa su daga bani bango akasarin matasa an yi musu rajista tsakanin watan janairu zuwa afrilun shekarar dubu biyu da da ishirin biyu ta hanyar ma'aikatar gunduma mai kula da takardu takardun 'yan gudun hijira da bakin haure a balle yara. Don haka adadin mutanen da suka rasa matsugunansu na ta karuwa a balle yara. Ga rahoton Saidi Abdu Windittan. Wannan matasan sun gudo hararen gungun masu ɗauke da makamai ne da ke afkuwa a cikin karkarar tabani bango domin su fake a balle yara. Yau ga sunan ba wani aikin yi kuma ba su san yadda za su yi ba To wallahi gawo ne muke tafiya muna nema aiki. Wani lokaci ana ba mu aikin garge a biya mu. Muna yin shinga ne duka garge idan aka kare sai a biya mu. Kuɗin ba da yawa ne ba filin kuma ga shi da yawa ba su ba mutum abin da ya wuce shika goma muna yin kwana goma sha muna aiki domin samun mafita ga wannan yanayi na kakanikayi wannan matasan da suka yi gushi sun shiryar da kansu cikin wata kungiya kuma sukan haɗu da juna kowane mako wakilin nasu abdullahi bubakar shugaban matasan muna haɗuwa muna tattaunawa ko da yake ba guri ɗaya muke ba kowa yana faɗin matsalolinsa duka garin da ka zo za ka samu aboki bayan haɗuwa daban-daban da suka yi wannan matasa sun gabatar da shawarwari zuwa ga gwamnati da abokan hulɗarsa shine samun ayyukan shigar da 'yan kuɗaɗe kamin komawarsu a bani bango. Tarihin wannan lahadin ya kai mu ne gano wani matashi mai yin kiɗa ɗan jihar Difa kuma yana da studion aikin rikodin. ki manta gora shi ma mawaƙi ne, sunansa Ali Bako. Gare tarihinsa tare da Fanta Shamsu da aka fasara. Zaune a cikin studio ɗinsa a gaban na'urori daban-daban da suka hada da na sarrafa sauti, Ali Bako matashi ne a haifafen difa yana shawar kaɗe-kaɗe da wake-wake tun yana ƙaramin yaro. Ya kuma sami horo da dama a Najeriya domin ya zama beat maker. A halin yanzu ya malki studio na naɗin waƙoƙi a birnin difa wanda shi kaɗai ne irinsa. Waƙoƙinsa na taɓa batutuwar dama musamman zaman lahiya da tsaro. Ina yin waƙar anniversary ina yin suna biki ina yin ta soyayya haka kuma yawanci dalilin wannan tashin hankalin ya sa sa yawanci in dai har za mu yi wani aiki ma da ya shafi nasiha da ana yin ta ne akan ilimi kaza amma yanzu mu in ka ji mun fi karkata wajen zaman lafiya tunda ko wakar da dazu na faɗa a baya cewa na haɗo matasa mun yi ta kusan waka ce akan zaman lafiya akan mu haɗa kai nasiha dai kala kala muna yin ta. Duk da haka Ali na cin karo da wasu 'yan matsaloli kamar suka ra'ayi akan harkar kaɗe-kaɗe da wake-wake a cikin al'umma mai ra'ayi irin na mazan jiya. Eh to gaskiya dai matsalar ma da yanzu dai tafi girma dai a wajen na yanzu shine wajen zama kamar wajen da za a ce ka samu ka ajiye kayan aikin ka a garin nan saboda har yanzu dai ba zan ce duka ba akwai wanda ba su fuskanci ita wannan sana'a ta mu ba to sai kaga a baka idan za a zauna wasu gani suke kamar ai harkar da kake ba ma sana'a ba ce ba duk da wannan Ali ya tabbatar da cewa yana more rayuwarsa tare da amfani kaɗan da yake samu ta hanyar sana'arsa. Yanzu kuma sai filin filinmu na wasan motsa jiki tare da Asma na Shina. A filin wasannin na wannan Lahadi za mu soma da kwallon kafa musamman kwallon kafar Nijar inda a ranar 19 ga watan Abril na 2022 a cikin wata wasiƙa hukumar kwallon kafa Fenifood ta sanar da kungiyoyin kwallon kafa na jihohi jadawalin wasannin ranakun 24, 25 da kuma 26 na Super League na 2021-2022 na watan Man da ya kama. Kafin a dakatar da wasannin a watan Mars da ya gabata kungiyar IS Nijalek ce ke kan gaba da maki 53, IS duwan na bi mata da maki 43, USJN ta kasance ta uku da maki 36 amma tare da karawa uku da aka buga cikin latti ƙungiyar sahel ce ta zo ta karshe da maki 21 haka kuma za mu zagaya a mayamayan kwambala na turai musamman na liga 1 bundesliga da la liga a faransa tuni ƙungiyar paris saint germain ta zama zakaran faransa na 2021-2022 a wasan rana ta 34 da aka buga a karshen makon da ya gabata a ƙasar jamus bayar da munich ce ta zama zakaran kasar na 2021-2022 a ƙasar spain real madrid madrid ce ke kan gaba da maki 78 da kuma maki 18 a gaban kungiyar fc barcelona wadda maki daya ya hana ta ta zama zakaran spain na 2021-2022 a nan muka zo ƙarshen shirin namu na yau da za ku sake saurari bisa lamba uku biyar tare layin excel ba tare da kumbiya ko da labarai sai sati mai zuwa mun sake haduwa mu huta lafiya